Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin ɗaya ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilo da kanan labarai. wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da mai ya kai hari hedikwatar rundunar sojin ruwa na rasha a tekun bashar aswad da ke gaba zirin kirimiya a jiya lahadi sakatare Jiran na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya suka buɗe wuta a congo haka kuma za a ji cewa dabban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar sudan ne 'yan sanda suka tare suna harba musu barkonon tsohuwa kanan labaran kenan masu takarar gwamna a najeriya sun yi tsokaci akan muhimmancin samar da tsaro da a jihohinsu da ma kasar baki ɗaya idan an zabe su maganar tsaro insha Allah shi na musa a gaba na farko saboda idan akwai zaman lafiya shine a tattalin arziki zai da bayan tsaro Niger State tana cikin jihar da ko jiha girman filin da za a samu a yi noma za mu sa karfi a magana harkar noma Allah yadda To gwamnatin jamhuriyar niger kuma ta bada sanarwar kara kuɗin man diesel a gidajen mai a kasar baki ɗaya sakamakon dalilin da ta kira masu nasaba da yakin Ukraine. Duk mai hankali ya san wannan ba hujja ba ce ba. Wannan wani salo ne na cema kurin na yaudara kurin a ci gaba da cutar ba ƙauye. Amma cewar kuɗin ikirin zai sa a ƙara kuɗin mai wani magana ba ta so ba. To kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashim guma zai gabatar. To amma bari ya fara mana da bada labarin duniya wato kashin farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfilo hashim gumel. Wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha. da ke tekun bashar aswad da ke gaba zirin kirimiya a jiya lahadi inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce yayin da ukraine ta ce harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta wani mai kasuwancin sayar da alkama kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin da ƙaramin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwan ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sai dai kuma da alama babu wani sauyi. Irin waɗannan ƙananan har haren na iya yiwa aikin 'yan tawayen Ukraine ne a yankin da Rasha ta kwace a shekarar 2014 a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Jirgin mara matuki ya bayyana a matsayin ƙira gida kuma ba maman ba su da ƙarfi, in ji ma'aikatar watsa labarai ta Black Sea Plate. Birnin Sevastopol dai na da tazarar kilomita 170 daga Ukraine, sai dai ba a san inda jirgin mara matuƙin ya taso ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo da ke kan iyakar Uganda a jiya Lahadi. rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya na shirin Manusko, ta amince cewa wasu daga cikin dakarunta sun buɗe wuta saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba inda ta ƙara da cewa an kama wasu cikin bakin ciki da takaici guterres ya samu labarin harbin in ji sanarwar majalisar ɗinkin duniya sakatare janar ya jaddada a cikin tsararen sharuɗan buƙatar tabbatar da an bibiyi alhakin waɗanda abin ya shafa in ji shi bidiyon lamarin da aka yada a shafukan sada zumunta ya nuna wasu mutane akalla guda sanye da kakin 'yan sanda ɗaya kuma sanye da kakin sojoji suna nufa ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya da suka tsaya a bayan wani shingen da aka rufe a kasingi dubban masu zanga-zanga da suka yi tattaki zuwa fada shugaban kasar sudan ne 'yan sanda suka tare suna harba musu barkonan tsohuwa a daidai lokacin da aka shiga wata na goma na yakin neman zaɓe. ana ci gaba da zanga-zangar ne mako-mako tun bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 25 ga watan oktoba wanda ya dakatar da mika mulki ga demokaradiyya tare da jefa ƙasa cikin rudani jiya lahadi 'yan sanda sun hana masu zanga-zangar isa titin fadar shugaban ƙasa inda yawansu ya kai tsayin kilomita ɗaya tare da fatattakarsu daga kan titunan da ke kusa a cewa wani ɗan jarida kamfanin dillancin labarai na reuters shugabannin soji sun ce a shirye suke su fice idan kungiyoyin farar hula sun amince da sabuwar gwamnati amma jam'iyyun siyasa sun nuna shakku zanga-zangar ta jiya lahadi ita ce ta baya bayan nan a jerin zanga-zangar da aka yi tun bayan zaman dirshan da aka yi a babban birnin ƙasar sudan kafin bukukuwan sallah a makon da ya gabata ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kaiwa wata zanga-zanga da hukumar fc ta hada hari An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke daɗe shiga wani irin yanayi a game da zaɓen shugabanni a dilai a matakai da suka hada da 'yan majalisu, gwamnoni da ma shugaban ƙasa da zai jagoranci ƙasar a zaben shekarar 2023 mai zuwa. 'yan takarar gwamna a karkashin inuwar jam'iyyu kamar su apc pdp sdp nnpp da ma prp sun kara jaddada muhimmancin samar da tsaro a cikin kudurorinsu da suka saka a gaba tun yanzu kafin masu daura niyyar wato yin aiki idan allah ba su nasara a zaben da za a yi a jihohinsu da suke neman takarar daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf na dauke da karin bayani Jihohin arewacin Najeriya musamman arewa maso yamma kamar su Kaduna, Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto da arewa maso tsakiya kamar su Neja, Nasarawa, arewa maso gabas kamar su Yobe, Borno, Bauchi da dai sauransu na fama da matsalolin tsaro koma baya a fannin ilimi, tattalin arziki da kudaden shiga, talauci, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta da dai sauransu. Waɗannan matsalolin dai ya sanya masu fafutukar ganin an zaɓi shugabanni da ke da ƙwarewa da masanin makamar aiki bayyana muhimmancin duba cancanta da zaɓar masu kishin al'umma al'umma a zaben shekarar 2023 a duk matakan gwamnati. Ga manya da ƙananan jam'iyyun siyasar kasar nan tambayar da al'umma ke yi wa masu neman kujerar gwamna shine menene za su yi na daban idan aka zaɓe su. Sanata halilu Jika ɗan takarar gwamna a jihar Bauchi ne karkashin inuwar jam'iyyar NNPP. A matsayina na matashi wanda kuma na dade na cikin siyasa ba wanda ya san jihar Bauchi ko kuma ya san matsalolin take ciki kama na saboda babu lungu da saƙo da ban leƙa ba na jihar Bauchi tun da nake kakakin majalisar jiha na dan majalisar jiha na zo na tarayya na kuma zo yanzu na dattawa saboda haka jihar Bauchin ba da ka kawai nake neman gwamna ba na kawo ƙwararru wanda sun zo sun fito mana da tsare-tsare yanda zan gudanar da harkokin mulki a jihar Bauchi kama daga security ilimi lafiya yawon bude ido harkar noma da sauransu muna da abubuwa kamar guda ashirin wanda muka tsatsara su ta yanda za mu fito mu sa rayuwa ya sauki ma al'umman jihar Bauchi saboda haka ba wani wanda ya san menene al'umma suke bukata kamar dan majalisa a wani bangare kuwa dan takarar jam'iyyar APC gwamnati mai mulki Hanarbo Muhammad Umaru Bago ya faɗi abubuwan da zai fara yi idan ya samu nasara a zaben shekarar 2023 a jihar Neja. Maganar tsaro insha Allah shi na musa a gaba na farko saboda idan akwai zaman lafiya shine a tattalin arziki zai da. Son Allah yadda za mu yi kokari mu tabbatar mun fara ma yanzu tun kafin mu hau mun fara maganganu da wanda ya kamata mu yi yadda za a samu wani mafita a wannan maganar. Bayan tsaro Niger State tana cikin jihar da ta fi kowane jihar girman filin da za a samu a yi noma za mu sa karfi a magana harkar noma Allah Allah yadda ai a maganan gaskiya shine daga zaben fidda wani da aka yi talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shine Allah ya ba nasara to muna ƙara kira da su shi katin zaben su din nan kada su yarda ya musu barazana su dage su tsaya in Allah yadda za mu zo abinda muke nema wurin Allah Allah zai ba mu kuma Allah yadda za mu samu nasara wannan zaben ko menene wasu yan takarar gwamna a jihohin Adamawa Kano Katsina ma ke cewa a game da kudurorin su ga ƙarin bayani sunana Dr. Umar Ardo ne dan takarar gwamnan jami'a Nigerian social democratic party sdp adamawa zan yaƙi talauci yunwa zan yaƙi jahilci sannan sata cikin gwamnati duk randa wa'inda aka ba hakkin jama'a su rige su suke cin hakkin jama'a na to har abada kasa ba zai samu zaman lafiya ba kuma muna da ideology mu ideology nan sai muka fitar da vision and mission namu abinda za mu yi muna da shi a rubuce kuma man ba mu mutanen adama kuma mutanen adama sun amince sunana muhammad sadiq wali ni ne dan takarar gwamna na a Kano State 2023 insha Allah ba wai wani abu dan Kano yake nema ba illa ka bashi daman da zai kasuwancinsa idan kai wannan shine zamu mu samu yaran mu su shiga su samu aiki zancen boko mu zai sauki zancen kuɗin shiga za a samu ba sai mun ci gaba da dogara da kuɗin da tarayya take turo mana ba kansa a bisa jadawalin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 daga bisani a shiga babin na gwamnoni da 'yan majalisun gwamnatin jihohin kasar 36 a ranar 11 ga watan Maris din shekarar inda 'yan kasa ke fatan alkhairi ga zaben mai zuwa. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. ana tare ne dai da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo na facebook da kuma twitter da instagram yanzu kuma ga sarfilu da ci gaban labaran duniya kashi na biyu A Najeriya ƙasa mako guda bayan da wasu sanatoci ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa a majalisar dattawan ƙasar suka baiwa shugaba Muhammadu Buhari makonni shida da ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro ko su fara yunkurin tsige shi da ya kun kujerarsa. Ga dai abin da sanata Halar Jika ya bayyana wa wakilinmu Halima Abdulrauf. game da wannan yunkuri. To gaskiya wannan abu ne wanda ya hana kowa bacci kuma wannan majalisan da na dattawa da na tarayya shine muryan 'yan Najeriya. Saboda duk wani abu da muka tattauna a wannan majalisa ra'ayoyi ne da muryar talakawa da al'ummar Najeriya. Shi yasa muka ga cewa shi wannan abu da muka ji a nan wuri shine makasudin da yasa aka zabi. Aikin gwamnati na farko shine kare dukiyoyi da lafiya da 'yan adam. to idan ko ba mu yi wannan ba babu amfanin zama ma majalisa ba amfanin gwamnati ta kasance gwamnati Wannan haƙƙi ne akan mu shi yasa mu ga cewa dole ne mu sauke shi kuma ta wannan farni da za a yi idan aka duba cewa a gwamnatance akwai sashi guda uku zartaswa shari'a da majalisa aikin majalisa shine kamar aikin limani ko kuma mai yanka don ya sai ya halatta abu yake ciwa dokoki shine yin dokoki in ko mun yi doka dole a bi shi saboda muna da haƙƙi ne akan mu bayan mu je mu tabbatar da cewa wannan dokan da muka yi an zartar da shi yadda ya kamata shashin zartaswa ko shine executive dan kuma mun samu sa'ansa ko mun samu rashin daidaituwa ko jituwa shine sashen shari'a za su shigo su sasanta su ce waye ya yi daidai waye bai daidai ko kuma waye da gaskiya waye wanda bai da gaskiya to yanzu mun fara shiga wannan yanayi dole al'umman da suka da haƙƙi akan mu suka zaɓe mu suka ce ga abin da suke so mu bi shi mu yi shi wannan shine yunkurin da aka fara yi wannan na farko ne so mun Ɗaruruwan mabiya wani malamin shi'a mai faɗa aji sun yi sansani a cikin majalisar dokokin Iraki bayan da suka rusa shingayen jami'an tsaro da ke kewaye da ginin tare da kai farmaki a ranar ta gabata. Masu zanga-zangar dai sun ƙudar aniyar gudanar da zaman dirshan ne domin daƙile yunkurin abokan hamayyarsu daga ƙungiyoyin siyasa masu samun goyon bayan Iran na kafa gwamnati mai zuwa a ƙasar. Abubuwan da ke faruwa sun sanya siyasar Iraki ta koma tsakiya. Lamarin da ya jefa ƙasar cikin rikicin siyasa a daidai lokacin da ake fama da rikicin mulki tsakanin manyan ƙungiyoyin shi'a biyu na Iraki. A jiya Lahadi, zaman darshen ɗin ya yi kamar taron murna maimakon cewa zanga-zangar siyasa ce. Mabiya malamin shi'a na Iraki Murtada al-Sadr sun yi ta raye da addu'a da rera taki a cikin majalisar domin yaban shugabansu. Daga ƙarshe an sake buɗe iyakokin ƙasar New Zealand ga baƙi daga ko'ina cikin duniya a yau Litinin. A karan farko tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus da ta rufe su a cikin watan Maris ɗin shekarar 2020. An fara buɗe iyakokin ne ga 'yan ƙasar New Zealand a watan Fabrairu, tare da kuma fara sauƙaƙa ƙwallon corona da aka yi. Tsarin sake buɗe iyakokin ya ƙare a daren jiya Lahadi tare da baƙi waɗanda ke buƙatar biza da waɗanda ke kan takardar izinin karatu, yanzu kuma an ba su izinin komawa New Zealand. Ƙasar New Zealand da yanzu haka tana barin jiragen ruwa da jiragen ruwa na nishaɗi na waje su doshi tashar jiragen ruwan ƙasar. Ɗalibai daga ƙasashen waje sun kasance muhimmiyar gudunmawa ga tattalin arzikin New Zealand, kuma masu ruwa da tsaki na fatan sake buɗe iyakokin zai sake ba da ƙwarin gwiwa ga makarantu da jami'o'i a duk faɗin ƙasar. Ta gaida sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to madalla yanzu kuma bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kare kuɗin man diesel a gidajen mai na ƙasar baki ɗaya sakamakon dalilai da ta kira masu nasaba da yakin da ake yi a ƙasar Ukraine. Sai dai tuni matakin ya fara shan suka daga wasu 'yan ƙasar saboda a ce wasu abin ka iya ƙarin tsinduma jama'a cikin hali na kuncin rayuwa. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Et euh, dorénavant, donc, le prix euh, va passer de 538 à 668. Da yake bayani dangane da wannan mataki lokacin da ya bayyana a kafar gwamnatin Nijar, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ce daga yau litinin ɗaya ga watan Agusta farashin litar gazuwal ko kuma man diesel ya tashi daga dala ɗari da bakwai da tamma guda na saifa zuwa dala ɗari da talatin da uku da tamma guda abin da ke nufin an sami ƙarin dala 26 a kowane lita matakin ya biyo bayan karancin man diesel ɗin da yakin ukraine ya haddasa a ƙasashen duniya in ji ministan sai dai wani ɗan rajin kare hakkin ɗan adam bugo da ƙari tsohon shugaban gidan mai na mobil alhashi salisu amadu ya ce bai gamsu da wannan hujja ba duk mai hankali ya san wannan ba hujja ba ce ba wannan wani salo ne na ce ma kurin na yaudara kurin a ci gaba da cutar ba ƙauye amma cewar kwaɗan ikirin zai sa a ƙara kuɗin mai wani magana ba su ba har yanzu manmu ba mu kai shi ba can waccan kasuwar duniya ta cikin Opec wanda suke kula da farashin na hawa ko sabka an kana da uwa a gindin murhu bai kamata ka kwana da yunwa ba. jamhuriyar niger wacce ke hako da ganguna dubu ishirin a kowace rana kan ware ganguna dubu bakwai na tataccen mai domin amfanin cikin gida yayin da aka sayar da ganguna dubu goma sha uku ga kasashe makwabta irin su Najeriya, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin da kasar Ghana. Sai dai yanayin karanci da tsadar man diesel din da aka shiga a waɗannan kasashe a washe garin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya tilasta wa direbobi da dama ƙetarowa niger domin cika tankunan motocinsu. Lamarin da ke haddasa dogayen layuka a gidajen mai saboda haka hukumomi suka yanke shawarar kara kudin gazuwal kwatankwacin yadda abin yake a ko'ina a nahiyar afirka in ji ministan euh, ganin irin alakar da ke tsakanin sha'anin sukuri da man fetur da kuma irin yadda abin ke tasiri a kan sha'anin kasuwanci ya sa magidanta irin su malam halidu so ma nuna damuwa akan yiwuwar fuskantar hauhawar farashin abinci sanadiyar matakin gwamnatin kamata a dube ta tun da yawan an kara kudin man kuɗin motoci suna karuwa cikin motocin ne ake ɗauka abinci a kawo masu motoci in sun kara kuɗi kenan masu ɗaukar kaya su ma dole sai su kara kuɗi ba abin da bai shada yanzu. ministan kasuwanci alkash alhada ya nanata cewa ƙarin farashin bai shafi man fetur da kalanzir ba ya kuma yi tunatarwa a kan cewar a bisa ka'ida a kowane wata gwamnati kan sake duba farashin da ya cancanta a sayar da mai daidai da yanayin da ake ciki a kasuwannin duniya dama dai tun a makonnin baya aka fara yada jita-jitar cewa wasu makarraban gwamnatin Nijar sun fara yunkurin aiwatar da karin kudaden man fetur sai dai a wancan lokaci shugaban kasa bai yi na'am da wannan shawara ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. tun a gaida Sulaiman Muni Barma. Kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da sabon shirin ciki da gaskiya da kan taɓo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta bangarorin aiki ko kasuwanci ko riƙe gadon marayu har ma da rashin cika da kawari da dai sauransu. ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gunar a shirinmu da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu sha'irai ko mawaƙan yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashe gasar baituka da aka gudana a Zaria waɗanda suka sai sun ji shiru wajen cika musu alkawarin kujerun maka daga ɗan takarar shugaban ƙasa na apc bola ahmad tinubu duk da yake bayan sauraron korafin daga zulkifil dogon bege a shirin da ya gabata tsohon mataimakin ɗan takarar tinubu ibrahim masari wanda bai wata wata ba ya alkawarin share waɗannan sha'irai kukansu idan Allah ya nuna mana baɗin rai da lafiya. Kwatsam sai ga wanda aka ambaci sunansa da cewa shine ake zargi da wakiltar Ahmad Bola Tinubu a taron gasar waƙar bege a Zaria. wato Aminu Suleiman TSO ya tuntuɓe mu ga kuma nashi ɓangaren labarin. Malam Aminu Suleiman a matsayinka na darakta ko DG na TSO wato Tinubu Support Organization. Yi mana bayani menene matsayinka ko menene ya faru wajen alkawarin da ka ɗauka a madadin tinubu na ba da kujerun makka guda biyar a sanadiyar gasar sha'irai da aka gudanar a zaria faɗa mana me ya faru ne har aka je aikin aji yanzu gashi ana dawowa ba a samu waɗannan kujerun ba akwai abokina amini na sani sultan zan ce kuma gama family ne haka ne uwa sai ya kira ni yace ma alhaji ce yace yace Allah akwai sha'irai da suke son za su yi gasar alkur'ani a zaria kuma muna sa da allah nan a rubuta mu aswaju takarda da kawo ziyara an gaici mai mai mutane da za su halarci wannan wurin to ai babu damuwa na ce to a kawo lata muka bincika aka ce oga baya nan ya ji wannan magana tun lokacin corona ne baya najeriya ne gacce tun da a yi magana addini ne kuma daga northwest in ji to bari in zo in gayyaci ga tafiya muka shigo jirgi muka wakilci a wannan gaba girma sarkin zazzau to gaskiya dangantaka ta da gidan bola hamid tinubu zai je ingila ban iya tunan da din sai mutum shi na sai ce ni ce kasan allah ya ma satin zazzau rasuwa kuma ba mu samu gajin muka gaisuwa ba so da allah akwai na wakilce ka na je na samu satin zazzau kuma na ba da ƙur'anai guda arba'in on your behalf sannan kuma na yi alƙawalin kujerun maka guda biyar amma na yi magana da wasu makarabanka ba suna da sunansu ba daga nan lagos ta ta su taimaka su ba da gudunmuwa wannan kujerar a aika ji a do'i saboda samu nasara allah ya san taimako ne muka yi ba mu niyyar wai wani zalunci ba muka zo shige gaba muka je muka tambaye makaraban shi shi mai gidansu da yake jagorantar su shi malam bashir na hada su ɗaya na hada su biyu magana saboda ana jin sunan shi bola ahmed tinubu komai aka jiya a za ka kawai kuɗi ne za a je ka ɗaukar su to ba haka shi ba yana da alheri amma mu da muke kama ya wuri shi da a wurin shi Allah ba mu tambaye shi kuɗi wannan abun na so akan matsayin ina ta da shi ina da hanya da zan iya sa a wannan kujerun da wurin makarabar shi kuma na yi wannan bakin kokari na kuma shi malam bashir ya sani na kira shi kuma muna niyya sai magana kujeri mana ga ya zama to idan Allah ya sa akwai hankuri ni abin da sani ga malamai ba ce a ce abin da aka yi na Allah kuma kiran Allah ne kuma Allah ya san shi mai gidansu da yake ya sani na kira shi na haɗa su da mutane da suke abubuwan da za su taimake mu da makarabai ne manyan mai da suke irin taimakon suke kina daga Lagos State ba abin da mai ba amma Allah ne abbai shi ba amma aka da hankuri aka ce insha Allah shekara mai zuwa da lokaci yayi za mu je mu tuntube su mu gani ko za a samu kuma ina ba su hankuri abin da ake yi a yi a haka duniya allah shi kai mu wata shekara da take zuwa a gani abin da allah zai yi kuma don allah malamai su dinga barin abu ga allah eh, a dinga barin abu ga allah su dai sun yi masanin allah saboda malamai ne to su dinga barin abu ga allah saboda allah shi ke abu amma akwai niyya taimako ne muke son mu yi ba wai ba za mu yi ba kuma daga an rabin an cika sunan su allah ya ta hankali to na gode ɗaya daga cikin sha'iran biyar da muka zanta da shi Muhammad Bashir Salisu ya bayyana wannan fili irin daɗi da shauƙi da suka ji bayan da aka musu alkawarin kujera haji. Suna da dai Muhammad Bashir Salisu Ibrahim wanda aka haifa a unguwar ɗan dago, kuma na taso na fara kasida ta yaban shugaba sallallahu alaihi wasallama a tun kusan ina ɗan ƙaramin yaro har zuwa wannan lokaci. Cikin mutum biyar ɗin na nawa ka yi ko kuma kowane eh, ne ko fa ka fi da ɗaya. Ni a grup ɗinmu na farko na samu kaina ne a group na ta group C wanda a nan ne na yi na ɗaya. Wa'annan dama group shida ne a group biyar ne shine na ɗaya ɗaya ɗin su ne aka haɗa su aka ce kowa mai nasara ne za a yi final to aka ba mu maudu'i muka yi a musabaka a kai to shi ni ni da malam zirki zirkifulu muka samu na uku kasancewar da na ɗaya da na biyu da na uku na hudu saboda an samu kilashin ne a position na uku shine abin da ya kasance yi mana bayani kai ko me zaka ce kan wannan alkawarin da aka yi muku wanda kuma daga baya aka fahimci kamar akwai sarƙaƙiya alkawarin eh to ai ka san abin ne gaskiya dai ba yanda za a ce abu ka ya zo a yanda ake so a ji daɗi kasancewar duk wanda aka ce a matsayin masoyin shugaba sallallahu alaihi wasallama aka ce masa zai samu wata hanya da zai ziyarci shugaba sallallahu alaihi wasallama musamman aikin haji kuma aka faɗa a taron jama'a yan uwa da abokan arziki suna ta taya ka murna kullum ana ta tambaya kullum mafarkin ka bai wuce haka ba kuma a ce kusan shekara biyu abu bai tabbata ba kaga abu ne gaskiya babu daɗi kwata-kwata ba daɗi. Wato in an duba daga wacce shekarar ta ashirin an samu kalubale na shekara biyu sai banan nan da aka samu aka gudanar da aikin hajji aka kammala eh gaskiya ne to amma bana gaskiya mun sa rai sosai sosai saboda mu mun san cewa mun ji a mu cewa waɗanda suka yi alkawarin nan ba za a samu wata matsala ba to kuma sai aka zo kwata-kwata abun kuma ya zama bai cika ba sai muka ji gaskiya ba daɗi sosai. Ko da yake wasu daga hirarrakin da muka yi kafin a kammala aikin hajji ne yanzu ga shi hmm. an gama wannan aikin hajjin kuma hmm. akwai bayanan da fi tsohon mataimakin dan takara ibrahim masare na duba wannan al'amari zuwa baɗi eh, ya ka ɗauki wannan bayanin eh, gaskiyar magana idan mu yanda muke so ne kasancewa kaga baɗi ta allah ce kuma ba ko sai mai yawan rai ko ba ka ban mu abin da muke so allah misali idan da dama ko da dai allah misali diya ce ta waɗannan abubuwan da aka yi alkawarin tunda mun san su manyan mutane ne ba kuma za su saba alkawari ba mu dai gaskiya da mun fi son haka shine abin da ni nake ganin zai dinyar makaho ta nuna a hannunsa yawa ta nuna a hannunsa ba kasancewar duba da yanayin da abubuwa kaga su manya ne abubuwa sukan yi musu yawa an bashir kai rayuwarka ka zuwa maka a'a ban taba zuwa ba amma kuma ba ni da wani buri a tun da Allah ya yi ni da ya wuce in ganna a wannan waje ban taba zuwa ai ko airport ma ni ban taba zuwa ba ballantana in je maka amma dai ba ni da burin da ya wuce haka sai dai a mafarki na je ba adadi <laughs> amma hawa irin mutum ya rika irin waɗannan waƙoƙi na bege shahara sannan mm. ya zama ko nan airport da nan Malam Aminu Kano ba ka shiga? Ai ko airport ban taba zuwa ba an sha dai yan uwan sha'irai sun jajje to ban samu na je kyau ko guda ɗaya ba saboda matukar yanda nake shauƙin abin idan na je ɗin na gaba da ni ɗin ba abin zai daɗe yana yi min abin nan ɗin shi yasa nake ta dai addu'a Allah ya kawo lokacin da zan je in ga wannan waje ne albarka insha Allah. masu sauraro abin da ya sauka kenan kan wannan batu tare da yin fatan alheri ga ibrahim masari tare da yi masa alkawarin allah ya bada ikon sauke nauyi yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kamuku wannan shirin nasir adam hikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya kuma da da sarfilu sai dai kakai nisa ga kuma takaitattun labaran duniya wani karamin jirgin sama mara matuki dauke da kananan bamai ya kai hari a hedikwatar rundunar sojan ruwa ta rasha da ke tekun bashar aswad da ke gaba zirin kirimiya a jiya lahadi inda ya raunata mutane shida kamar yadda hukumomin yankin suka ce yayin da ukraine ta ce harin makami mai linzami da rasha ta kai ya kashe ɗaya daga cikin attajiranta wani mai kasuwancin sayar da alkama kawo yanzu dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin da karamin jirgin da ake kira drone ya kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol, wanda ya tilasta soke bukukuwan ranar tunawa da sojojin ruwan Rasha. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya fusata bayan mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama a lokacin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka buɗe wuta a wani lamari da ya faru a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ke kan iyakar uganda a jiya lahadi Tuman sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto a kan wato wani hari da 'yan bindiga suka kai a jihar Taraba suka kashe mutane biyar. Don haka yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma jumbe hamza da ya hada ya kuma bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyan malam zubair baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum